To waye yau a zauren namu na dandali. Hmm, salamu alaikum masu sauraro suna na Musa Abdurrahman wanda aka fi sani da Raga Fage. Raga. Eh Musa Raga ba. To wace irin waka kake yi Raga? Ina Hausa hip hop ne. hausa hip hop ya aka ka fara hip hop gaskiya long time gaskiya saboda tun wajen ina jin 2003 ma ina was young time din gaskiya mm. sosai eh, a wannan lokacin dai kawai dai na rubuta wani story ne a mm. time din amma a lokacin ba hip hop din bane ba ambition dina a time din ambition eh, lokacin labari na rubuta na fim so da na rubuta labarin sai na ga ya kamata rubuta labarin nan waka to da na tashi rubuta wakar sai ne da duk irin da hip hop saboda a tam din duk irin hip hop na fiji dai sosai to wannan abin sai na ga to ai tun da waƙoƙi na ya yi ne da hip hop ya kamata kawai ma in dawo hip hop din to wannan dalilin ne kusa na koma hip hop waye gwarzanka gaskiya a hip hop gaskiya ne ina da bilio baya ga shi fa baya ga shi akwai dabo da prop Shi Billy O oh, salasa kake kwaya ko kuwa ka fito da naka salon? Eh na fito da nawa salon amma akwai wasu abubuwan dole sai ka yi kafcarin ka na nashi saboda in aka ce mutum gwanin ka ne akwai abin da dole sai ka yi amfani da nashi. Mm-hmm. Eh, dan wani abun ma ba za ka san lokacin da za ka ɗauko nashi ba in je gwanin naka ne da gaske. dan me kake waka? gaskiya ina yin waka ne kawai don in faɗakar sannan kuma don wasu lokutan ina ni kaina a karan kaina ina samun relief a wasu abubuwan in ina yin waka saboda ya danganta da irin waka da nake a wannan lokacin shin na soyayya ne a'a na rayuwa ne a'a kawai na faɗakarwa ne a'a kawai dai na jin daɗin rayuwa ne na nishaɗi da akwai irin wayannan. to aka ce rege eh. da wace waka aka san eh, an fi sani na da jimajimai wata waka da ake ce mata jimajimai. 中么中么中。 Juma Juma Juma jin jumai jumai jin Juma jumai I call you rompik I don't know why you rompik Juma help me Juma p Juma p to talk to me to Juma p yeah ni funny funny fit raga raga raga raga raga I love you Juma. I love you Juma. I love you I love you I love you I love you raga raga raga masoyata Juma, eh kawai dai Eh, eh, yauwa to kin san ai su ga wani mm. abun baka kawo shi direct saboda mm. ya tafi daidai da ita ka fi so wakar ko akwai eh, wata gaskiya dai mutane suna son ta sosai sosai amma eh ni ma ina son ta sosai saboda kin san wani lokacin idan aka ce abu na mutane kake yi mm. wani lokacin dole koda kana da soyayyar wani wannan ra'ayin na mutane sai ya fi janka saboda dama dan mutane kake gaskiya ne zan iya cewa ita din ce bukan to da ramuna wata banda wannan banda wannan so a da a baya baya baya akwai kuskure itin da dai a baya baya ta yi kuskure ka kyale ka kyale ka kyale ta tun da ta ki sam ta je ta gyara kuskuren sai ka kyale ta ta je da kuskuren hmm. aiko dole ne ta je duk masu hip hop eh. dole suna magana suna daga hannu suna haka haka eh aikin san mazantaka kenan Allah eh, dole ne sai kana dan movement din saboda yana nuna da cewar kai cikakken namiji ne kuma abin da kake yana kara ma confidence yana kana dan samun jin daɗin yin abin za ka ƙara samun ƙwarin gwiwa amma in babu haka dole sai dai in za ka yi shi slowly in za ka yi abin slowly eh, to dole eh yawwa zai zama to ba lalle sai ka rika watsa hannu ba da sauransu to ina batun kalubale eh, gaskiya akwai kalubale kalubale ma kala kala wacce ta fi damun ka eh, wacce ta fi damuna rashin ci gaba sosai akan harkar amma saboda gaskiya sun taimaka mana sosai sosai yanzu abubuwan suna samun karbuwa to muna fatan abin in ya fi haka wannan dimen kalubale da yake damun mu a cikin harkar saboda akwai masu basira sosai sosai amma rashin ci gaba na harkar shine babban abin da yake damun mu a ciki dan duk wanda zai gaya maki kalubale shine dimen kalubale a cikin harkar me babban burinka eh gaskiya babban burina a dai kan harkar waka gaskiya zan so a ce duniya ina son duniya ta sanna fiye da haka sannan kuma in ba da gudunmawar da ko da bayan na mutu ne duniya za ta ji kuma ba za ta yi Allah wa dare da ni ba. To al'adan wannan shiri muka yi wa mm. mawaƙi ta tsiye mu ce mana baiti ko amshi rera dandalin VOA radio ce idan muka ta tsiye ka shin za ka eh. iya? In ka kunna ka matashan nan kama tashan nan kama tashan nan kama tashan nan dandalin VOA VOA dandal VOA Voice of America in ka kama kama tashan nan kama tashan nan kama tashan nan yeah i tashan nan muke ji yeah i tashan nan muke so yeah i tashan nan abin so ne tashan nan tashan nan abin sauraro ne tashan nan na ruwa ne tashan nan na wayar da kai ne ta tashan nan shi muke so ta nan eh, in ka kama kama ta nan eh ka kunna kama ta nan kama ta nan kama ta nan ya madalla eh. malam rege ita ma dandali tana eh. son ka to na gode sosai Allah ya saka da ni amma amma baraka bashir murya amurka daga kano a najeriya